kotun ta soke mukaddashin shugaban jam'iyyar pdp na ƙasa mr uche secondos daga kan mukamin nasa ne saboda a cewarta na zama kan kujerar ne ba bisa ka'ida ba tsohon mai bada shawara ga shugaban ƙasa barista ahmed ali gulak shi ya shigar da wannan kara karan da na kai kotu dama abu ne na gyaran PDP. Domin kuwa lokacin da shugaban PDP Dr. Alhaji Adamu Ma'adu ya yi murabus, ai ya kamata ne wani daya daga cikinmu daga arewa maso gabas ya maye gurbinsa. Amma shi Deputy National Chairman Uche Secondus ya yi kameme ya babakere ya ce san ba zai tashi ba. acting chairman ya yi wata ɗaya, wata biyu wata uku har kusan wata bakwai yanzu ina ga wannan fa sai mun je gaban kulliya dalilin haka na je ko kotu kotu ta yanke hukunci kan cewa shi sulfa dole ne ya yi wa domin kuwa wannan kujeran da yake zama a kai ba tashi ba ne na mutane arewa maso gabar. Yanzu dai kotun ta bai wa Uche Secondos da ya tattara nasa ya nasa ya bar kujerar shugabancin PDP na kasa cikin makonni biyu. Ko me su barista Amir Ali Gulak ke son a yi a halin yanzu? To ai yanzu mu yan PDP na arewa maso gabas insha Allah da gaggawa za mu yi mitin mu fitar da mutum da zai maye gurbin Adamu Ma'azu daga gaggawa nan da kwana biyu ko uku ko hudu in Allah ya yarda za mu kammala wannan ayyukan Mamadu Alhaji Bello Arabi jigo ne a matasan jam'iyyar PDP abin da kotu ta yi ta yi daidai yanzu ya jam'iyya ne ta bi umurni kotu a yi zaɓe amma shugaban nan dai har yanzu dai na north east ne abin da ya kamata jam'iyya ta yi shine ta tsaya bayan daka ta ga cewa shugabancin har yanzu ya dawo north east saboda north east ta cika ka'idojin wa'adin da ya kamata ta yi. Lokacin da na tuntuɓi ɓangaren shugaban da kotun ta soke daga mukamin nasa sun ce ba za su ce da ni komai ba. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.